Jamhuriyar Nijar ƙasa ce da Allah albarkace ta da ɗimbin ma'adanan ƙarƙashin ƙasa, kamar ƙarfen uranium, zinariya, gawayi da man fetur. Sai dai bayanai na nuni a fili cewa talakawan ƙasar ba sa morar wannan arziki sakamakon sakacin ma'ikanta na jiya da na yau. Ganin yadda suke rufe ido gaban rashin adalcin kamfanoni irin su Areva na ƙasar Faransa da cnpc na kasar china kamar yadda wani rahoton binciken wasu kungiyoyin kare hakkin bil'adama kasar niger ya bayyana lamarin da ya sa hukumar kare hakkin dan adam ta cndh tashi haikan don tunkarar wannan matsala mai shari'a amadu alishina kurgeni shine babban sakataren hukumar kare hakkin dan adam ta kasar niger cndh in na baka misali na farko mahalli shi ma yana taɓuwa. cewa da environment kenan tunda in ka ɗauka kamar yanzu eh, guba wajen arlit ana zancen radiation nan wajen samira yanzu kaga ga damuna muke eh, inda ake tara ruwan nan wanda aka tace zinariya da shi wani lokaci yana gangarowa ya zuba eh, mutane suna shan ruwa yana zama musu lahani kenan zuwa gaba ire-iren wa'annan abubuwa da na zana masu kawo cikas bisa abin da ya shahi kiwon lahiya ko kuma bisa abin da ya shahi eh, karatu da wajen muhalli domin a kiyaye su sama da shekaru kenan da kungiyoyin hararen hular nijar ke sahun gaba wajen yakar ɗabi'ar fatali da dokokin sha'anin ma'adanai daga kamfanonin haƙar arzikin ƙarƙashin ƙasa dalili kenan da hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta nijar cndh da takwararta ta ƙasar denmark wato iddh suka gayyato shugabannin kungiyoyi masu zaman kansu a wannan taro da a wani bangare ke zama na karawa juna sani malam rabi'u malam isa wakili ne daga kungiyar kodayo yan kwanaki da suka wuce kungiyar rotab da haɗin gwiwar iddh suka wallafa wani littafi wanda a cikin shi lalle aka yi batun akwai take hakin ɗan adam cikin manyan ma'aikatoci haka musamman masu aikin ma'adin kenan tun da allah ya sa kwamishiyon ce gaba ɗaya ta ƙasa mai sa ido akan hakkin bil'adama dole za ta tsawata wa gwamnati don yin aiki da doka eh, shi ne kawai ya yi saura inda aka gano da wanga eh, ta ke hakkin bil'adama da ake yi kenan dole kwamishiyon za ta sa ido sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger